الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه وأشياعه ومن تبعهم بإحسان ودعاة إلى يوم الدين أما بعد يوم ما سوى ni mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna kare ma Allah godiya madaukakin sarki da ya hada mu a wannan gidan rediyo mai albarka gidan rediyon fara'a a nan cikin birnin gaya a nan jamhuriyar a domin gabatar da program a cikin wannan eh, gidan rediyo muna fatar Allah ya muna jagora a yan uwa musulmi abin da muke son mai magana a kai shine wato bangaren abin da ya shahi wato mu'amalat muna son yi magana akan mu'amala domin kun san addinin musulunci ya kunshi abubuwa da yawa akwai abin da aka ce ma aqaid aqidodi wanda abin da ya shahi tsakanin bawa da ubangiji cikin zuciyarsa tauhidi kenan sannan akwai abin da ya shahi shari'a shine hukunce hukunce na abin da ya shahi sallah azumi da sauransu sannan bayan haka akwai abin da ya shahi wato mu'amalat irin su kasuwanci irin su aure irin su noma ana kiran su mu'amalat sannan akwai abin da shahi hudud haddodi shine mutum ya laifi a mai hukunci a mai punishin din shi mana a mai hukunci tsawatar da shi domin kada ya sake yin abin da ya yi sannan an ce akwai abin da almiras wato gado to mu muna son mai magana akan abin da mu'amala to abin da ya kamata musulmi su sani cewa dan adam Allah yi shi bai iya zama shi kadai sai cikin mutane to in dai haka kana cikin mutane to akwai abu abu da ya kamata ka kiyaye don su mutane Allah bai yi halin su daya ba wani yana da daɗin mu'amala wani baya da daɗin mu'amala wani Allah ya shi mai haƙuri wani kuma baya da haƙuri wani mutum mai kyauta ne wani kuma baya da kyauta wani Allah ya shi mutum ne mai son a zama lafiya wani kuma baya son a zama lafiya to wa'annan duk ana son mutum ya yi haƙuri ya zama da su lafiya kenan mu'amala tana da buƙatar tun daga gidanka ya zama kai mutumin kirki ne ‘ya'yanka su san kai mutumin kirki ne iyalinka su san kai mutumin kirki ne makwabtanka su san kai mutumin kirki ne abokan makwabtanka na shago a kasuwa makwabtanka a gona sun su tabbatar da kai mutumin kirki ne to wannan zai tabbatar ma cewa eh lalle ka zama mutumin kirki kwarai da gaske kamar yadda kowa ya sani yan uwa musulmi ita mu'amala yanzu akwai bukatar abubuwa guda uku da ya kamata mu kula da su wajen mu'amalar mu na farko akwai haƙuri duk wanda ya samu kai cikin mutane a son yayi haƙuri annabi muhammad sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi sahihi yake cewa alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairu min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum manzo Allah yake cewa duk wanda ke hulɗa da mutane yana hankuri akan cutar wasu to yahi alkhairi wurin Allah bisa ga wanda bai hulɗa da su bale su ya kasa hankuri akan su kenan wannan hankuriya daga cikin abin da ya kamata mu riƙa makami a cikin zama da mutane Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani ke cewa inna ma yuwaffas sabiruna إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير Allah الله sarki ya ce yace إنما يوفى الصابرون abin sani kawai Allah yana cikawa masu haƙuri ladaddakin su ba tare da lisahi ba malamai suka ce akwai ayyuka guda uku waɗanda duk wanda ka yin su lahira za a bashi da rashin ko lisahawa ba a yi za a jibga masa ya wuce aljanna za a bashi lada isassa wadda za ta kai shi aljanna daga ciki akwai haƙuri daga ciki akwai azumi daga cikinsu kuma akwai yafewa a yi ma aboka da ikon ramawa sai ka yafe to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke sa a ba mutum lada ba tare da allisa ba to haƙuri yana daga cikin abubuwan da allah ka ba mutum cin nasara ta hanyar wato idan mutum ya kiyaye shi ne haƙuri Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin wata aya wasta'inu bi sabri wa sala wasta'inu bi بالصبر والصلاة إن ال... و... وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله ما دوكا كين سركي يتي واستعينوا بالصبر ku nemi taimakon Allah wajen cin nasarar bukatocinku bisabri ta hanyar yin haƙuri wasala da kuma yin sallah wa inna halalla ita sallah la kabiru ta nauyi kwarai ta wuya illa al khashi'in sai ga mutane masu khushu'i masu jin tsoron Allah kenan yan uwa musulmi haƙuri abu ne wanda an makami wanda ya kamata mutum ya rika domin ya samu zama lahiya na mu'amala da mutane mutanen yanzu idan baka haƙuri da su za ka yi faɗa da kowa ne tun gidanka idan baka iya haƙuri 'ya'yanka irin halayen yaren da wuri yaren da ba ɗaya yake da halin yaren yanzu ba mata na da suna da hankuri fiye da na yanzu abokan hulɗa na yanzu ba su ba irin mutanen daure ba ne saboda haka dole dole sai mutum ya yi haƙuri ka shi zai sa ka samu gamawa lahiya da mutane ka samu cin nasara a cikin rayuwarka sannan na biyu ana son mutum ya dinga wato ba da alkhairinsa ka zan mutum mai alkhairi dama shi dan adam in kana son ka magance matsalar shi ka yi mai alkhairi dama a ƙur'ani akwai wurare guda uku wayanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yana bayani game da yadda za a magance matsalar mutum Ko min sharrin mutum ko yin mugun halin shi idan ka ne masa alkhairi zaka magance matsalar shi shi ko aljani abinda a zaman ka za ka nisance ka ma ya zo shi yasa Allah madaukakin sarki yace idfa abillati hiya ahsan idfa abillati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim na'am وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم الله مدوكاكين سركي يتي ادفع بالتي هي أحسن idan wani maka abin da bai dace ba ya yi maka abin da ya bata maka rai to ana son ka tun kuɗi wannan abu da mafi kyau. kila ya gaya maka magana mummuna ya ci mutuncinka ya ci zarafinka to ana son cewa na Allah ya baka haƙuri magana mai kyau za ka gaya mishi idan kana yin haka yau da gobe yau da gobe fa'idan ladhi bainaka wa bainahu adawa sai yanzu wanda ke tsakaninka da shi akwai adawa akwai rashin fahimtar juna tsakaninka da shi akwai ƙiyayya to sai ya dawo maka annahu waliyun hamim ka ce shi masoyi ne soyayya ta gaske hamim wani soyayya ta kai ta kai ta ƙarshe ga soyayya so wanda yake irin wanda in yana maka duk abin da ya dame shi ya dame ka duk abin da ya dame ka ya dame shi shine zai dawo haka duk wanda kake wa haka to a ka'idar musulunci ana son wato bazlul ma'ruf ka dinga ba da alkhairinka duk wanda hadda wanda bai son ka ka bashi alkhairi shi yasa musulunci saboda wayewa musulunci da kuma kai karshe na ci gaban musulunci aka ce ko kahiri na kana ɗauka alheri ka bashi makwabcinka wanda aka haidi kana yin abinci ka aika mai gidan shi makwabcinka wanda aka haidi kana yin laye ka aika mai nama makwabcinka wanda aka haidi yana abin lafiya ka je ka je ka je gaida shi duk wa'ina suna daga cikin nau'ukan abubuwan da ke sa zama mutum lahiya da mutane ya kyau kenan idan muka karanta sira tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi da sahabbansa duk wa'ina suna daga cikin abin da suka ci nasara rayuwarsu a yi musu sharri iri daban-daban sun mai da alkhairi kenan bazul ma'ruf yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su su su kiyaye wajen mu'amalarsu sannan bayan haka na uku da abin da kamata mutane su kiyaye shine akwai abin da ya shafi wato hamul adha jure ma cutarwa za ka ga mutum ya yi ma sharri ka kyale shi ya yi ma sharri ka yafe masa shi shine hamul aza kenan bayan hankuri da abin da ya shafi wato ba da alkhairi akwai kuma jure ma cutarwa kada ka ce ni na gaji cutarwa ne zan bar gidana inda nake ko zan bar shagona inda ke kasuwanci ko zan bar gona ta a abin aka so ka ɗauki wannan cutarwa ka hankure mata ka daure so dama ake samun mu'amala ta ga gida ga gida sai ga wani in dabbobin gidan suka je gidan wannan gidan sai a kare kafa ko a kare kahoni ko a ba dabba wannan abinci ta ci ta mutu kaga wannan ba mu'amala mai kyau bace sannan wani zaka ga in yara suka je gidan wancan sai ga a dinga dukan su ana gaggaya musu manzannu na batanci ana ce ubanku kaza da sauransu to duk wani daga cikin abubuwan da ke kawo lalacewa mu'amala da hulɗi tsakanin mutane wato yan uwa musulmi ita mu'amala mai kyau tana da amfani amfaninta shine lokacin da mutum ya mutu za ka samu kyakkyawan yabo daga mutane wurare daban-daban kuma babban abin da aka so kenan ka samu kyakkyawan yabo mutane su ce kai wani kan bawan Allah ai wani mutumin kirki ne akwai hankuri gare shi akwai juriya in an kame cuta sai shi hakuri kai wannan mutum gaskiya yayi arziki to irin waɗannan kalaman suna Allah maɗaukakin sarki zai sa mala'iku su ɗauke su kai ma ubangiji sai Allah ya ce ya gafarta mu wannan bawa diya waɗannan kalaman na mutane akwai hadisai da masu rayuwa daban-daban cewa idan mutum ya mutu Allah ya tura mala'iku zo saurari waɗanne irin kalamai mutane za su faɗa game da shi wanda ya mutu idan suna yabon alheri gare shi shi kenan sai Allah ya bashi aljanna wata rana an wuce da wata gawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnau alaiha khayran sai mutane suka yabo alkhairi ga wannan gawa suka ce kai wani bawan Allah Allahu akbar wani mutumin kirki kai bawan Allah Allah ya ji kanwa ya gafarta masa sai manzon Allah ya ce wajabat sannan bayan haka aka sake wucewa da wata gawa kuma sai mutane suka dinga yabon sharri ga wannan gawa suka ce ka duniya ta rabu da wasu kaya wai kwana kan Allah da ya sawaka aka dinga yaban sharri ga wannan mutum ba mutumin kware bane manzo Allah ya kuma cewa wajabat sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce ya rasulullahi an wuce da gawa ta farko ka ce wajabat an wuce da gawa ta biyu kuma ka ce wajabat to me kake ni da wajabat ya rasulullah manzo Allah ya ce gawa ta farko afnaitum alaiha khairan kun yabon alkhairi gare shi fa wajabat lahul janna aljanna Allah ta wajaba kan shi Allah ya bashi aljanna shi ko na biyu asnaitum alaihi sharran kun yaban sharri gare shi a kai ne kun ci ba mutunan kwarai ba ne saboda ka fa wajaba lahun nar shi ma wuta Allah ta wajaba kanshi antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne shaidun Allah bisa bayan kasa kenan kaga ana son ko dan mutum ya samu wannan kyakkyawan yabon ko dan mutum ya samu kyakkyawan yabo abin nan a bayan ya mutu ya kamata mutum ya zama mai hulɗa mai mu'amala mai kyau ya zama mai hulɗa jama'a hulɗa mai kyau don kowa aljanna ce yake son ya samu wasu mutane an jarrabe su ba su lahiya da mutane wani in ba an yi faɗa ba in ba an da hayaniya ba in ba an da ƙura ba hankalin shi bai kwanci ya yi son a yi faɗa a tadda hayaniya a tadda ƙura abubuwa da su lalace wasu mutane Allah ya yi su haka to wallahi wannan ba halin ƙwarai ba ne don musulmi abinda ake so gare shi ya san halin shi mai kyau ne ɗari bisa ɗari ko bai kai ɗari bisa ɗari samu dai aƙalla sittin cikin ɗari kada ya zanka cuta wa mutane kada ka dinga walaƙanta mutane annabin da Allah ya aiko ma al'ummar ga ya yi umarni ana son mutum ya zan mai halin ƙwarai. shi yasa manzon Allah ya ce aktharu ma yudkhilu an-nas janna husnul khuluq mafi yawancin abin da ke kai mutane aljanna shine kyakkyawan hali sannan mafi yawancin abin da ke kai mutane wuta mummunan hali mugunta da cutuwa da cin amana da walakanta mutane waɗanda suna daga cikin abubuwan da ke kai mutane wuta da yawa Allah ubangiji ya kare mu to daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi yan uwa musulmi shine mu'amala mai kyau tana sa mutum ya bar kyakkyawan tarihi bayan ka tahe ka ƴaƴanka sai a mutunta su sai a ce ka ai ga ɗiyan alhaji wane nan ko ga ɗayan malam wani nan ɗayan babansu mutumin kirki ne domin kun ga allah maɗaukakin sarki yana mutunta bayan mutum ko da ya wuce kun ga kisar da allah maɗaukakin sarki ya bamu ta tahiyar annabi khidir alaihi salam da annabi musa alaihi salam ya karantar da mu wasu darussa masu yawa kwarai da gaske daga ciki akwai wani yaro wanda shi annabi Musa alaihi salatu wasallam suna taya tare da Khidir Khidir ya kama wannan yaro ya kashe shi shine Qur'ani ya din kissanta mana labarin yace talaqa hatta idza laqiya gulaman talaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala Mm. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا نكرا Allah ta'ala ya ce fantalaka sai suka juya suna tafiya da annabi Musa da annabi Khidir suna tafiya hatta idza laqiya gulamun har da suka haɗu da wani yaro faqatalahu sai Khidir ya kashe wannan yaron malamai suka ce kawai ya kama wannan yaron shine mafi kyawu cikin yaron yana wasa cikin yaran yan uwan shi kawai khidir ya kama yaron ne ya taka shi yanka shi wasu malamai suka ce a kawa ya kama shi ne kawai ya buga shi ga gina kawai yaro ya mutu sai ya ce musa mutai to shine ne musa ya ce a'a a katalta nafsan zakiyatan za a kashe rayuwa mai tsalki wanda bai taɓa wa Allah lahin komai ba yaro ɗan ƙarami laƙad ita shai nukura ya ka zo da abin kyama wannan abun na gaskiya abu ya yi muni kwarai da gaske to shine a can wurin ba da bayanin abin da ke faruwa sirrin da a ciki shine Allah maɗaukakin sarki yasa shi khidir ya yi bayani yace wa ammal gulam fa kana abwahu fa ammal gulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhikahuma tughyana wa kufra fa aradna fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab ruhuma Allah ta'ala yace wa ammal gulam amma wannan yaron da shi Nabi Khidir ya kashe fakana wahu mu'minai uwayensa guda biyu sun kasance mu'minai ne mutanen kirki suna da imani fakashina sai muka ji tsoro an yi ma ya tilasta musu ketare ƙetare iyakawa kufran da kafirci Allah ya ce mun ji tsoron shi wannan yaron san da uwayensa kai masa ga su masu imani mutanen kirki su tilasta ma yaron nan eh, yaro ya tilasta musu kuma kafirai to sai Allah ta'ala ya ce muka umarci wannan annabi namu ya kashe wannan yaron sai mu canza musu mu ba su wata malaman tarihi sun yi magana suka ce Allah ya canza musu bayan wannan yaron ya mutu an basu mace wannan mace an ce ta auri annabin Allah kuma ta aihi annabin Allah kun ga wannan wata ƙwarin farla ce mai girma kwarai da gaske amma kun ga me yasa Allah ta'ala ya ce saboda imanin iyayen wannan yaron sun hana Allah maɗaukakin sarki su ya ba ya bari wannan yaro ya girma don ya halaka su sannan na gaba shi ba idan muka diba za mu ga wani mutumin kirki ya yi wa 'ya'ya ne ajiya wanda ke ƙur'ani ya bamu labari shi ma saboda kirki ne da mutunci ne ya bai wa Allah ajiya shine Qur'ani Allah madaukakin sarki yace fanṭalaqa hatta idza ataya hatta idza ataya ahlan حتى إذا أتى أهل نس أه- أهل قرية نس طعامه فانطلقا حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا الله تعالى يتي فانطلق سوك جوية سنة فيها حتى إذا أتيا حسيد لوكتن سوك زوم أهل قرية متانا وتا القرية استطاع ما أهلها سنة متي سوى وأن متانا ونغيز على أمس بنت كوروا سشا فأبو سكا أن يضيفوه ما سو كرباقنتنس سكا كرباقنتنس سكا كباسو مسوكي سكا باسو أبنتي sai ga wata wata gina za ta faduwa sai annabi khidir ya tsaya ya tanka wandon shi ya shirya ya tada wannan giya ta tashi lafiya to shine suka tafi sai ce da ka zo da an baka jinga akan wanga aiki da kai inji annabi Musa ce ma annabi Khidir to shine Allah maɗaukakin sarki ya sa Khidir na ba da bayani yace wa ammal jidaru fa kana li gulamaini fa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله تعالى يتي أما الجدار أما جينا wannan bango da nitayar fakan ligulamain ya kasance ga wasu yara ne ƙanana guda biyu yatimai ne waɗanda suke marayu ne fil madinati a cikin wannan birnin a cikin wannan garin wa kana tahtahu ya kasance a karkashin wannan ginin kanzul ma akwai taska na arziki wa kana abuhuma salihah kuma ubansu ya kasance mutumin kirki nagari nagartaccen mutum ne malamai suka ce da zai mutu ya ga alamar mutuwa ta zo mishi ya je gina karkashin wannan gina sai ya ce ya Allah ina baka ajiyar wannan Allah ka aje ma ‘ya'yana wannan abin sai sun girma Allah ka ba su da yake Allah ya ba ajiya kuma mutumin kirki ne kamar da ƙwar'ani ya ce sai Allah ya aje musu kenan tasirin mu'amalar ka mai kyau da kirkin ka yana zuwa haga ‘ya'yanka kenan yan musulmi ana son mutum ya zama mutumin kirki mu zama mutanen ƙwarai sai gashi Allah ya aje wannan ajiya sai da ya suka girma Allah maɗaukakin sarki ya ba su shi yasa khir da ya bi gina za ta faɗuwa Allah ya sanar da shi sai ya zo ya ta tada gina ta koma lafiya lau Allah ya aje musu sai bayan sun girma sannan Allah ya ba su wannan dukiyar kenan mu ma ƴan uwa musulmiya da kyau mu kula ba don mu mu kaɗai ba mu zama na kwarai mu'amala mu zama mai kyau ko don bayan mu ƴaƴan mu taso a mutunta su sai a ce ai ga ɗiyan malam malam wani nan ai ga ɗiyan alhaji wani nan kai alhaji wani bawan Allah ne akwai alheri alhaji wani akwai haƙuri alhaji wani akwai zama da mutane lahiya wannan ya daga cikin abin da ke sa Allah ya bar ambatonka ‘ya'yanka a mutunta su iyalinka a mutunta su ‘yan uwanka a mutunta su saboda kai saboda kirkinka saboda haka shi yasa ‘yan uwa musulmi ɗabi'u na kirki wallahi suna daga darajar mutum duniya da lahira hiye da wanda ka ba mutane kuɗi ko ki ba su ilimi amma idan mutum ya zanna kwarai zai samu rayuwa mai daɗi sannan daga cikin abin da ya kamata mutane su kula wurin mu'amala mutanen yanzu ga akwai abubuwan da ya kamata a kula da su akwai wanda yana son kuɗi in kana da su ka bashi don me saboda in ka bashi za ku zama lahiya tare da shi in kana da su ka ɗuka ka bashi wannan bazul khairi ko bazul ma'ruf yana daga cikin abin da ka kawo ma kima da daraja ga mutane akwai wanda in ka bashi dala goma ta ishe shi sai ta gina ma ya ta farin ciki ya yabe ka wani kana iya bashi dala 20 wani sai ka bashi 100 wannan na daga ciki abin da ka jawo makima ga mutane sannan in baka da su akwai wanda za ka yi ka samu mutunci ga wajen mutane shine ka tanya su aiki ka ga mutum na aikin shi sai ka ji ka tanya shi ba ka amma ka bashi ka bashi wani abu na alkhairi irin wannan zai sa Mutuncin ka da ka ta ƙaru ga idon mutane idan baka da aikin komai ga mutum zai yana wani aiki zai ka ji wasu wani barin nan tanya kamar na wani daga cikin alkhairi in kai malami ne baka ba ku sai ka ba mutum addu'a ci wani ka zo ga wata addu'a in baka karanta ta ayatul kursi ka karanta bismillah tawakkaltu allahi wala hawla wala quwwata illa billah duk wani suna daga cikin kyauta wanda mutum ka ba wani wani kuɗi zai baka wani kuma ba kuɗi zai baka ba shawara zai baka wani kuma a addu'a zai baka wani kuma a abinda zai maka shine ‘ya'yanka zai kula ma da su to wallahi ‘yan uwa musulmi mu'amala tana daga cikin abinda ka samu tun ya samu aljanna Allah cikin sauki amma wallahi idan ya zama muka bari ɗabi'unmu suka lalace halayen mu ta lalace muka zama mutane waɗanda suke ba su da daɗin hulɗa ba su da daɗin mu'amala wallahi za a waye gari to sai dai mu ce Allah ya sauka shi yasa duniyar mu yanzu ta rage daɗi ba irin da ba mun samu yanzu mutane mu kan mu ne muka canza dama Allah madaukakin sarki ya faɗa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin lalle Allah madaukakin sarki bai canza abin da ke ga mutane na ni'ima da zama lahiya hatta ya gayyaru ma bi an ma sai sun canza abin da suke tare da shi sai sun canza abin da suke cikin shi na aikinsu da ɗabi'unsu shi yasa idan muka yi mutanen da muka yi tarihin mutanen da halayensu mutanen da ba su da ruwa duk wanda ya dafa wani abu gidan shi yana aika makwacin shi duk wanda ka gani da dan wani abu ya taimaka wa makwabcin shi mahorauci in yau farauta daji sai ya dama makwabcin shi nama wanda ke zuwa kamun kifi idan je kawo kifi ya dama makwabcin shi da yan uwan shi duka ya ɗan musu in ɗan kasuwa ne je sayo wani abu ya so gyada ko ya sai wani abu kasuwa yayi kasuwanci ya san samu sai ya to ya dama makwabtansa da ƴaƴansa da sauransu to amma mu sai aka waye gari mutane yanzu duk waɗannan abubuwa mun riga mun hita batun su mun kyale su in ka samu daga kai sai gidanka in ka sayo kaji gidanka kawai za ka ci in ka sayo nama gidanka in ka sayo kifi gidanka komi ka samu gidanka kawai kake aje ma ba ka san cewa wannan makwabcin da kusa yana da haƙƙi a cikin wannan abun ba sannan mun waye gari yanzu ba mu binciken mutanen mu shin sun ci abinci ko su ci ba kuma mun waye gari yanzu mutanenmu kai dai kai ka samu kawai kai kanka dai kai kanka kai baka san kowa ba in ba kanka ba baka san kowa ba sai kanka kai kaɗai ka san kanka to wallahi jama'a ba haka ake mu'amala yadda ake mu'amala shine da kai da wanda a kusa gare ka dama maluka ma akalta wa afnaita wa malu warithika ma tasaddaqta bihi abinda annaka shine wanda ka ci ka cinye an gama amma wanda annabi gajinka shine wanda ka ba wani amfani da shi rigar da ka ba wani ya sa ka yi samun latihe da wanda kai ka sa kanka abincin da ka aika ba wani ka yi samun larabe sa ga wanda kai ka ci wata rana gidan manzon Allah sallallahu an dafa an yanka rago da aka yanka rago sai aka rabe duka in bayan kafa guda kawai an kabari. bari da manzon Allah ya zo sai na na Aisha radiyallahu anha take cewa ya rasulullahi ai nama dun mun rabe sai wannan ɗaya mun ka samu ƙafa guda sai ce ai nama dun wanda an karbi shi mun ka samu wani ƙafa ita ɗaya ba mu ba kenan kaga in ka diba za ka kira abin da ka ba wani shi ne naka muna roƙon subhanahu ta'ala da girmansa da darajarsa da sunayensa ya ansa mana ayyukanmu kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ka gyara halayenmu Allah muna roƙonka abin da ke cikin timotuwa ƙwarya ubangiji Allah kai mana maganin shi ka kawo zama lahiya a cikin kasashen baki daya ka zubo albarka mai yawa a cikin kasashen mu baki ɗaya. ka wa ƴaƴan mu albarka ka wa abokan hulɗar mu albarka Allah roƙonka wannan kasashe namu ka kawo zama lahiya a cikin su kuma arziki mai yawa ya ubangiji abin da muke ji mu tsoro kuma Allah ya kare mu wannan gidan rediyo Allah ya kara masa albarka Allah ka samu cika da imani ka samu gama lafiya sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته